Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS Organization Mondial de la Santé tana can tana ba da horo wa 'yan jarida na kan gwamnati da na masu zaman kanunsu da na karkara na jihar Tawa musamman waɗanda suka hito daga gundumomin da suka yi fama da cutar kwalara ko waɗanda har yanzu akwai allobar ta kwalara cikinsu da sun ka haɗa da keta madawa malbaza da birnin Kwanni akan cutar kwalara da jihar Tawa ke fama da ita a halin yanzu. Dr. Amadu Adamu shine shugaban hukumar asibiti ta jihar Tawa da ya wakilci gwamnan jihar ta Tawa a wurin bude taron a hirata da shi ya bayyana muna makasudin baiwa 'yan jaridar wannan horon a ƙarƙashin inuwar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da kiwon lafiya OMS. Wannan dai taro da kun gani an kiraye shi ta taro ne na karfafa nan duk wanda za su taimaka mana abin da ya shafi wajen ba da bayanai kenan raduduka masu zaman kansu da na gwamnati da wanda suke cikin karkara abin da ya shafi duka na yaki da annoba kowace iri musamman abin wannan annoba ta cutan kwalara da yake yana damun mu kuma abin da ya shahe mu anan mu a cikin jihar tawa daga cikin mutane 294 da suka kamu da wannan cutar ta kwalara a cikin gundumomin keta madawa malbaza da birnin kwanni a cikin jihar ta tawa mutane goma sha biyu ne zuke yanzu suka riga mu gidan gaskiya shatima ali bagale shine wakilin hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da kiwon kiwon lafiya a jihar tawa ya yi mana ƙarin bayani game da abin da suke jira ga 'yan jaridar da suke tallafawa domin a ba su horo game da allobar ta kwalara abin da muke jira gare su in sun koma cikin al'umma su waya ma mutane kai su ce musu ga suna abin da ya kamata daidai ya kamata kamin a kiyaye ga wannan kwalara kin su zamanto information kinan da suke ɗauka don su doka su daidai daidai guda da. A nasu ɓangaren 'yan jaridar da ke halartar wannan taron na bada horo da OMS cewa da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya ta ɗauki nauyi akan allobar kwalara sun bayyana muna ra'ayoyinsu game da ababen da suka fahimta a wurin wannan bada horon musoma da lamdebuza. Abin da na gano son nan ne ake a yi amfani da 'yan jarida na fannin rediyo saboda su ne ke tare da al'umman mazamna karkara ka san su matsalar su likitoci in ku 'yan jarida kun kawo bincike kun ka ce kun gano wani gari ana zawo ana amai duk sai hankalin su shi tashi wai sai su ce dokar likita ta ce sai an yi bincike an aika can koli koli kuma ministar kawai ke tabbatar da wannan alloba ta kulira ta cuta kamar ta kulira wadda take yau shekara 48 da ta wanzu a ƙasa kamar ta Nijar inda duk an kai kuskure inda ba a je gidan likita ba inda ita ta kulirawa to an kwanta wani waje sunana Hajiya Rabi wannan taro da muka zo yau gashi Allah ya kawo mu garin tawo mu zo wurin taro mun ga musu da wannan bayani da suka mu bisa kan cutar amai da zawo da ake ce ma kwalara abin da muka karu da shi sun nuna mu hanyoyin da zan mu bi mu ceto sauran 'yan uwanmu mu kwatanta musu ga yadda cutar take fara shekara ga yadda take karewa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar.